Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku saurari fassarar karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin Sheikh Dr. Isa ali fantami wanda kamfanin gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Safiya na Alhassan ke cewa a yi sauraro lafiya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يوزا متاشي أكن درسي نهدو أولا وتانا رمضان هجرة من ذنزيرا صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدقو ديا دقى لي هدو دا 35 wannan da ikon Allah shi ne darasi na hudu a cikin karatuka da muke na darasin maza a cikin wannan wata mai alfarma na ramadana gabanin kutsawa ga karatu iya da kyau mu tunatar da kanmu akan watan ramadan addinin musulunci gabaki yansa tunatarwa ne a wani lokaci muna da ɗabi'ar idan ana ɗauki ramadana in watan ya shigo kwanaki suka fara tafiya sai ga mutane ɗimauta ya fara zuwa musu daga cikin abin da Allah ya jarbe mu da shi a wata ramadana a wannan karon shine FIFA World Cup musulmai da dama sun fi karkatuwa zuwa ga al'amarin kallon kafa kallon kafa fiye da damuwa da ma ibadun da ke cikin watan Ramadana. sai ga musulmi imma a cikin farin ciki imma a cikin bakin ciki yana farin ciki don kila kasar da yake so ta yi nasara yana cikin bakin ciki wani kila an yi nasara a kanta bilhaji wannan akwai abin takaici ga al'ummar da ke da damoyi da yawa gaba gare mu muna da matsala gaba gare mu sun fi guda miliyan ɗaya amma ya zama baka da abin da ya dame ka sai wani al'amari kuma abin ta kai a cikin wata na ramadana a watan ramadana kamar yadda muka fada karatu da ya gabata watan ne kadai Allah ya kira sunan ta karar a Qur'ani a duk watanni guda goma sha biyu na kalandar musulunci babu wata wata da Allah ya kira sunan ta sai watan ramadana shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wata kadai da ya ambata a cikin ƙur'ani kenan baya ga wannan iya daga cikin falalar ramadan da malamai ke nuna muhimmancin damuwa da ƙur'ani a watan ramadan damuwa da karanta shi damuwa da tafsirinsa damuwa da sanin ma'anarsa damuwa da yawan filawa da takararsa damuwa da aiki da abin da ƙur'ani ya karantar akwai hadisi riwaya na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi hadisin ya zo a cikin mu'jam na imamu tabarani rahmatullahi alai al-mu'jam al-kabir wanda shekun al al-albani rahmatullahi alai ya ce hadisi ne da yake sahihi a littafin sa na silsilatul ahadith sahiha a hadisi na 1575 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana karantar da sahabbai yana gaya musu girman wannan wata mai alfarma da Allah ya mana gyadar dogo sama 'ya'ya, kasa 'ya'ya, tsakiyarta 'ya'ya. muka samu kanmu a ciki yana ce musu unzilat suhufu ibrahim awwal shahri ramadan wa unzilat at-taura fi sittin ma mabat min ramadan wa unzila al-injil fi fi thalath ashara ma ثلاث min ramadan wa unzila az-zabur li thamani ashara min ramadan Wa وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake sahabbai a watan ramadan yana karantar da su yace musu dukkan takaddu manya manyan kutubu samawiyya ba qur'ani kadai ba dukkanin su a watan ramadan Allah ya saukar da su daga cikin lafazan da yake gaya musu yake ce musu unzilat suhuf ibrahim awwala lailatin fi ramadan littafin da Allah ya bawa annabi Ibrahim da yake sofi Ibrahim Ibrahima wa Musa yace an saukar da shi ne a daren farko na watan Ramadana a shekarar da Allah ya yi wahayin su Ibrahim ga annabi Ibrahim a watan Ramadana ya tura masa daren farko yace ba anan kadai ba an saukar da littafin at-taura ga annabi Musa alaihi salam a cikin watan Ramadana yace watan na da fada shida Allah ya turo saƙon a taura zuwa ga Musa alaihi salam na'am yace an saukar da injila ga Isa alaihi salam a watan Ramadana ne shi ma watan na da kwanaki goma sha uku yace haka an saukar da zabura ma a watan Ramadana a shekarar da aka saukar da zabura zuwa ga annabi Dawud alaihi salam an ba shi zabura ne a watan Ramadana watan na da kwana goma sha takwas yadda haka an saukar da ƙur'ani saukan farko da aka yi munajjaman mufarraqan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a watan Ramadana a daren 24 ga watan Ramadana wato ba wai qur'ani kaɗai ba dukkan waɗannan manyan kutub a samawiyya waɗannan ginshiƙan littattafai da Allah subhanahu wataala ya turo dan shirya ga al'umma a watan Ramadana saukar da su wannan yake bayyana mana wannan wata babban wata ne ga mai imani kuma kullum abin da ke da muhimmanci mu kiyaye wata ramadanan bana ya zama Allah ya mana gyaɗar dogo ya sa mun same ta sai mai nisan kwana zai na shekara mai zuwa kuma rayuwa haka take duk wata ramadana da aka yi akwai wacce wani ya ce da ta baya mai zuwa wata wani bai shaida ba to haka ake ɗaukar mutane ɗaya bayan ɗaya wannan abin da yake karantar da mu shine musulmi ya yi ƙoƙarin ɗauka wannan wata dama ce ya samu dukkan ayyuka masu nagarta da ke kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala mu nada dantsan mu wajen aikata su yawan kokarin yin azumi ingantacce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna kokarin kiyaye idan mu daga kallon abin da bai dace ba harshen mu daga fadan abin da bai dace ba kunnan mu daga sauraron gulma ko abin da bai dace ba haka hannun mu daga cin zali ko barna da bata dace ba ko aiki da kafa a je wajen sabon Allah duka mu nisance su ga hadisin bukhari man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba hadisin ibnu kibbana da shaykh muhammad nasir rahimahullah inganta cewa rubba sa'ib hadduhu min siyamihi alju wal abash sau da dama mai azumi bai da ladan azumi sai yunwa da kishirwa saboda iya azumin amma baya kokarin bautan Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kokarin damuwa da yawan karanta qur'ani babu wani lokaci da fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam yake kokari yake nada dantse wajen bautan Allah da karanta Qur'ani kamar a watan Ramadana wanda hatta mala'ika Jibril na zuwa gare shi mu dage da wajen yawan yin sadaka babu lokacin da annabin yake yawan sadaka irin a watan Ramadana mu dage da kokarin gayyata mutane suna bude baki a gidajenmu duk wanda ka gayyata ya bude baki a gida ko kuma ka hada abun bude baki ka bashi ya gidansa yayi ka samu dadan azumin sa da duk ibadun da ya da azumi a wannan wuni man fassara sa'im kana lahu mithlu a sa'im ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'im shay'a duk auyuka da na nagarta Allah dai tara ladan ya baka amma ba tare da an rage ladansa ko kwaya ɗaya ba mu dage wajen yin salatu tarawi wajen qiyamul layl man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadisi ne bukhari da muslim wadannan irin ayyuka ne nagarta mu shagalta da su yawan zuwa asibiti gaida mara lafiya kai ziyara makabarta dukkan ayyuka na nagarta mu yi kokarin dagewa wajen yin su uwa uba kada mu manta da yin addu'o'i abin da ya dame ka abin da ya damu iyayenka ya damu iyalanka abin da ya damu addininka abin da ya damu kasarka abin da ya damu al'ummarka abin da ya damu yan uwanka musulmai a wata ƙasa ba taka ba mu yi ƙoƙarin yin addu'a saboda addu'ar da aka yi a musulmi musulmi yayi Allah subhanahu wataala yana karba shi yasa annabi ke cewa inna li kulli muslimin da'awa yad'u biha fa yustajabu la dukkan musulmin da ya addu'a don Allah a watan Ramadana wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana karba sai mu dage da yin addu'o'i na alkhairi mu dage da neman ayyukan da zai sa Allah ya yanta mu daga wuta saboda inna lillahi fi kulli yawmin wa layla wa taqa min an-nar fi shahri ramadan mu naga dantse wajen kokarin ganin cewa a wannan wata mai daraja mun yawaita ayyuka na alkhairi daga cikin muhimman abubuwa da muka yawaita a ramadana akwai kokarin taimakon marayu ban dai ji kwamitin marayu sun ce a ba da sanarwa ba ina ji ba shirya ba ne to shugaban kwamitin ya ce wai an sanar to ina ji ni ne ban ji ba kuma ni ma yana yi juma'a nan ko ban yi ba kwamitin marayu suna tunatarwa da cewa taimako da muka saba yi wa marayu mu yi kokarin gaggauta hada wannan taimako da gabatarwa fi sabilillahi yana da matukar muhimmanci mafiya yawa kusan kowa ko da bashi ne kowa ya bajar da lissafin 'ya'yansa wani ma an ɗanka na yaransa to yayi na marayu kuma wannan fa addini ne aka ce ba, na daga cikin maganar da ibnu al-qayyim yake rahimahullah ke cewa wannan addinin marayu ne dinul aitam saboda kashin bayan addinin marayu ne annabi mu Muhammad ya rasa babansa tun yana cikin babarsa ya zo duniya ba a yaye shi ba ma isa da koma zuwa ga Allah kaga za ka yi maganar musulunci ba ka yi maganar annabi ba ne to ya tashi babu mahaifiya babu mahaifi ya ce kaga kenan ba ka raba addinin da maraici addini ne da ke damuwa da marayu a haka a wannan halin maraici don Allah subhanahu wata'ala ya ba shi annabta wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agana sai ce me fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila falatan tanhar in ka dauki gwarazan musulunci za ka ga marayu ne da dama irin imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jamaa maraya ne imamu bukhari rahimahullah ya tashi maraya ne imamu malik malik bin anas bin malik rahmatullahi alaihi maraya ne da yawa daga cikin waɗanda suke addinin nan silima sun tashi marayu ne mafiya yawan su babu mahaifi wasu babu uwa babu uba kaga kenan ba za ka yi maganan wannan addini ba ka yi maganan marayu ba addini ne da marayu suka ba shi gudumawa iyakar gudumawa maraya na farko annabin mu Muhammad as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa sallam ya fito shi zuwan sa duniya ba ya fito automatically a matsayin maraya ne saboda tun bai zo duniya ba mahaifinsa ya koma zuwa ga Allah kaga ana maganan maraya wanda ma kafin ya zo duniya babansa ya koma ga Allah ai maganan maraici ya kare amma duba duk wannan albarkacin da a wasa muke ci shi ya zo ya taimake mu da ikon Allah ya kukutar da mu daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci da haka ina nasiha ga 'yan uwa 'yan kasuwa ga 'yan uwa na almajirai ga waɗanda suke ma'aikata ga manoma ga kowa da kowa mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun fitar da gudumawar marayu mun bayar a gaggauce ga shugaban kwamitin marayu ya ce in sanar a cikin mu wanda yake da gudumawa da zai bayar kofa a buɗe zake na taimakon marayu taimakon sabin musulunta taimakon gajiyayyu taimako na farko na abincin da za su ce taimako na biyu na kayan sallah idan kuma ka bada abu ne to yi duka shine me wanda ya bada kuɗi ya bada kuɗin abinci ya bada kuɗin kayan sallah ya bada kuɗin magani saboda wannan shine asalin dafa duka kuɗi kenan saboda duk matsalolin da muke magana da yake yin su da gudu yake yi yau idan ka juya ka ce ga dubu ɗari a cikin yadin ka maraya kayan sallah a saya masa magani a biya mar kuɗin makaranta a ba shi abincin da zai ci sai a yi komai to shi yasa in kai kuɗi to kayi dafa duka kenan gaba ɗaya haka ne yaran ma to da ka wannan addini ne na marayu Allah ya ba mu ikon taimakawa marayu da musamman a cikin wannan wata na Ramadan ramadan da take mubarak kenan ko ibnu usaymin rahimahullah yana cewa kuskure ne ka ce ramadan karim mafiya yawa haka muke yi sai ga ramadan karim musamman yanzu a check messages unsolicited check messages mtn ne Zain ne glo ne a a dan uwanka ne maka check na shan buɗe baki na gaisa sai ce maka ramadan karim yace gaskiya wannan kuskure ne abin da ya tabbata a sunna shine ramadan mubarak ramadan mai albarka an kace ramadan karim yace ma'anarsa generosity ne wanda kuma aka siffata da alkarim shi ne Allah subhanahu wa ta'ala za Allah shi ne karimun da ya baka wata ramadana watan ramadan din kuma sai Allah ya tsunduma albarka a cikin da zama watan ramadan mubarak kuma ya zo a cikin hadisi cewa ramadan mubarak amma karimun bai zo ba yace babu inda Allah ya kira ramadan da karimun amma ya kira da mubarak misali a cikin hadisin imamun da rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasir Rahimullah inganta cikin zabin sa na sahihu targhib wa juz'i na farko hadisin 490 an annabi ta idza jaa ramadan shahrun mubarakun idan wata ramadan yazo sai ce wata mai albarka kaga ya kira shi a blessed month amma bai kira shi da karim ba ibn Usaimin Raymond yayi yi inkarin kira Ramadan karimun sai dai Ramadan mubarakun don karimun kyauta ne yace to Allah ne yake yin kyautar inda ya kira ramadan da mai kyauta sai mu faɗa ma bai faɗa ba sai ce ramadan mai albarka to shi allah mai kyauta ya baka ramadan mai albarka to da ya dace mu kiyaye mu ce ramadan mubarak ba ramadan karim ba haka shek sale fauzan fauzan Allah ta'ala daga cikin manya manyan malaman aqida a duniya a yanzu yace shi ma yayi inkarin cewa ramadan karim yace abu ne da bai tabbata ba a sunna amma in ka ce ramadan mubarak ramadan mai albarka wannan ya tabbata kada mutum ya lokaci a wannan bayanan ko za mu tashi a darasi na hudu insha Allah ta'ala a wannan wata na Ramadan ke jira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ya sa mu wange lafiya ya ziga mu da malaman mu ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai na'am za mu tashi daidai kan aya ta 88 a wannan masallaci na masjidil qur'an insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله Hmm. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا hmm. فما لكم في المنافقين mai ya faru gare ku a cikin munafukai sai ne har kuka rabu gida biyu ku muminai wallahu Allah arkasahum shi ya mai da su bimata saboda abin da suka aikata na munafurci a turidu na shin kuna nufin an haduman man aballallah har ku batar da mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya shirye da shi ne kuna nufin ku shiryar da mutumin kuna nufin kuna nufin ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne wanda Allah ya batar da shi falan tajida ku, sabila har abada ba za ka kama mar hujja ta shiryar da shi ba a dalilin saukan wannan aya akwai maganganu guda bakwai amma idan za mu takura su zuwa ga manyan maganganu sai mu akwai manya-manyan maganganu guda uku wanda sauran kudin na shigowa cikin su tafsiri na dalilin saukan wannan aya na farko bisa ga bayanin Abu Salama Abdurrahman bin Muhammad rahmatullahi alaihi yace an saukar da wannan aya dalilin abin da ya faru ne farkon musulunci da siyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi ya tafi ya hijira ta kanasta makka zuwa garin madina bayan ya zo garin madina saboda kunci da tsangwama da ake masa a makka da sahabbansa da ake kashewa da zalunci da ake musu sai da garin madina ya saki da su a lokacin garin madina gaskiyar magana kauye ne ba birni ba ne a lokacin gari ne da bai da daɗi gari ne da ruwansa bai da daɗi gari ne da rayuwa a cikinsa ba ta da daɗi a wannan lokacin a cikin jazirar larabawa garin madina ya daga cikin garuruwan da ba mai sha'awar rayuwa a cikin annabi tsira da aminci sabbata gare shi zo garin madina kamar da nana aisha radiyallahu anha take fada yana zuwa garin madina aka yi hijira wasu daga cikin wasu sun ce sun musulunta sai suka zo garin madina sai zama irin kudin da suke samu a gida ba a samu yanzu irin ruwa da suke sha a kasar su ko a garin su yanzu ba a samu na makka ya fi shi a lokacin irin nutsuwa da ake da shi a garin makka a yanzu babu sai zama ababe da dama an rasa su a garin madina sai rayuwar ta yi kunci gare su sai suka yi mitin sai suka ce kawai gaskiya gara mu hakura da wannan garin kawai mu koma kuma a lokacin yin hijira a dawo garin madina wajibi ne waɗanda kada ya kai wa uzuri su ne ainihin tsofi da mata da yara waɗannan su ne wanda allah subhanahu wata'ala ya yi sauƙi gare su وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا waɗannan masu raunin su aka yi uzuri amma koma bayansu bayan su sai aka ce wajibi ne kowa ya tashi takanasta maka ya dawo garin Madina to su sun dawo ana kokarin gyara garin Madina sai kuma suka haɗa tawaga suka fi garin madina suka kama hanyar za su tafi a kokarin barin gari sai suka ci karo da wasu daga cikin manya-manyan sahabbai sai suka ce na ragu lafi suka ce kai garin nan bayi da daɗe. gaskiya mu mun haƙura sai suka fahimci a maganganun su na haƙura kamar ma akwai nuna na cewa in ta kama su haƙura da musulunci suna iya haƙura a lokacin sai hankalin sahabbai da ba su yi kokarin barin garin madina bai tashi suna tunanin yaya za a yi buzo muna tare da yan uwanmu kuma su za su bar gari a yanzu za su koma gida wasu na tunanin ma in ma ta kama su bar abin ne su bari a uzu billah me ke faruwa sai sahabbai suka rabu gida biyu rabi na cewa a'a da Allah mu je mu dan ranza su su dawo ai yan uwanmu ne sun ce la ilaha illallah ai masu imani ne rabi kuma suka ce a gara mu yake su in dai sun zo cikin mu kuma sun ce za su da cikin mu to yakin su ya dace mu sai sahabbai suka rabu gida biyu a lokacin wanda ke nan ba su yi niyan barin garin madina ba rabi na ganin dole a yaƙi masu barin garin rabi na ganin a 'yan uwanmu ne mu rarrashe su ko sun dawo ko ba su dawo ba suna nan masu imani sai Allah ya ce fama da kun fil na fi yi. me ya faru gare ku a cikin munafurai ku rabu gida biyu wannan shine dalili na farko dalili na biyu bisa ga hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi masu kawo riwayar Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu shine cewa ya faru ne lokacin da Annabi tsira da minci tabbata gare shi ya daura kamara zai je bayan gari ya kare kansa da kuma sahabbansa lokacin da mushrikan Makka suka taso ta kanasta Makka za su zo garin Madina su yaƙe shi yaƙin da ake cewa ghazwat Uhud wato yaƙin uhud wanda mun yi bayanin sa cikin tafsirin suratu ali imran a wannan lokaci da suka taso da wannan niyya na yakin sa annabi sai yayi shawari da sahabbai dattawa da kuma matasa sai aka rinja yadda fahimtar mu je bayan gari mu tare su da manufar self defense kokarin kare kanmu daga hari a lokacin da ya kama hanyar tafiya sai abdullahi ibn ubay ibn salul shine shugaban munafukan duk duniya a lokacin da aka kama fita da shi ake zuwa sai dan yadda zango ta baya sai ya tsaya yana ta kamfeni iya ta kamfen cewa me yasa za mu bishi da Allah ai gara mu dawo in kowane mutum ya tinkara san irin abin da zai gaya masa ya gamsar da shi sai duba menene bukatar ka a lokacin da damar sahabban ba yawa suke da shi ba ba sai abokan gaba ba sai yanko kusan mutum 700 a cikin su ya dawo da su a lokacin da ya dawo da su sahabban da suka wuce su ba su dawo ba sai hankalinsu ya tashi gashi sun taho da yawa yanzu an gabce sun zama su yan kada sai suna ta kokonto akan menene ya dace a yi sai suka rabu gida biyu rabi suna ganin abdullahi ibn ubayy ibn salul da sauran jama'a da suka dawo wadannan ai kawai sun zama munafukai ba su tare da mu yanzu a cikin aqida rabi suna ga a'a mu ba su uzuri wannan magana sai ta kawo sabani tsakanin sahabbai waɗannan suna ganin a sassauta suna ga tsananta sai Allah ya ce fa malakum fil munafiqina fi atayn wallahu arkasahum bima tasabun aturiduna an tahdu man aballa Allah sai tafsiri da uku tafsirin abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace dalilin saukan wannan aya shine an samu wasu jama'a da tun annabi tira da abinci tabbata a gare shi yana makka sun nuna sun yi imani da yake hijira garin madina aka wajen ta hijira suka yi yin hijira in suka zo da manzon Allah sai su ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah idan suka je wajen mushirkai su tayi annabi ya yake mun kawai ya zo ne yau gari mutane ba ta ya za a kada cikin mu ba kowa ba ka zo ka ce kai manzo ne annabi ne wannan ai zuki ta mallaka duk wani in suka zo ban annabi maganar su Allah ya, in sun je gaba mushirkai su ce kariya ne babu wani Allah sai suna ta kai kawo sai a gansu a majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma a gansu wajen mushirkai da sauran kafirai wannan abin sai zama iya damun sahabbai da suke tare da shi wasu suna ga ba su uzuri ɗan uwanmu ne tunda sun ce la ilaha wasu suna ga babu uzuri tunda muna samun labarin sun je can sun kore Allah daya tunda sun kore ba sai da Allah daya ba dama ba su uzuri wannan sai raba sahabbai gida bi sai Allah ya ce fa balakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu a turiduna an tahadu man adalla saboda sahabbai har sun fara musu har wasu na ta da jijiyar wuya a kan kare su wasu kuma suna gani a dole a musu hujumi dole a fito a bayyana waɗannan munafukai da suna neman su bar musulunci ko ma sun bari dalilin wannan sai Allah ya saukar da wannan aya fama malakum bi ke faruwa gare ku fil munafiqina a cikin sai a sai ne har kuka rabu gida biyu lakum dinnan ai ayyuhal mu'minuna fama malakum ayyuhal mu'minun fil munafiqina a cikin al'amarin waɗannan kaga yanzu Allah tabbatar da hukuncin su Ga baki da waɗannan sun zama munafukai na farkon da suka yi kokarin barin madina inda suna da uzuri a ka'ida malamai suka ce sai su zo gaban annabi sallam ce ga damuwar mu in muna shan ruwan garin madina yana kawo mana cuta mu yana kawo mana kaza da kaza dalilin wannan yan Allah sallallahu alaihi da ya ji abin da yasa suka yanke shawarin barin madina tun yana zuwa garin madina sai ya tsara yadda zai gyara madina annabi shi ya fara fitar da master plan na madina layukan garin madina shi ya fara tsaga su ya sa aka tona rijiyoyi na musamman guda goma sha biyu jina na aisha radiyallahu anha ya dauki matakin ana yake su ana kyautata su ta ce don farkon zuwa garin madina dukkanin mu kowa ya tsari madina ta ce fakari ina madina ta mun tsari garin madina mun tsani garin ba ma son garin madina amma da annabi ya gyara garin aka fitar da hanyoyi aka tsara gari aka samar da ruwan sha sai zama garin madina yanzu a duniya iya daga cikin mafi kyau da daɗin rayuwa a duk duniya gaba daya banda mai imani zai iya cewa duk duniya babu garin da yake jin daɗin rayuwa sai sai irin makka da madina wannan kana iya faɗa saboda darajar haramai ne ba nan kaɗai ba kyan hanyoyi tsarin gari kyan gine-gine mu'amala da la ba asa biha ko mu'amala mai kyau larabawan madina sun yi fintinkan wa larabawa da dama a ƙasar saudi arabia wajen mu'amala mai kyau zuwa ga mutane ababen hawa masu kyau gari da yake da waya da yake canja kala kala daga lokaci zuwa lokaci ya'yan itatuwa kala kala da kake iya samu da wanda ake samu a wurin da wanda ba a samu a wurin yana da wahala ka ga wani gari da ke da dadin rayuwa yanzu irin garin madina amma a farkon zuwa na na aisha radiyallahu anha gaskiya fakari ila madinata bil haqiqa mun ki garin amma saboda albarkar hijiran shayyan halitta sai Allah ya albarkaci garin Madina don haka waɗanda suke da irin wannan siffa suna tare da annabi sallallahu a lokacin musulunci na cikin kunci muminan yan adadi kaɗan ne suka bar shi don su kunce masa zani a kasuwa Allah ya tabbatar da hukuncin munafukai ne waɗanda annabi yake fita yaki da su su dawo irin su abdullahi ibn ubayy ibn salul Allah ya tabbatar munafukai ne waɗanda suke zuwa gaban biyayyen halitta su ce mun yadda da Allah daya in sun tashi su koma wajen mushrikai su ce babu wani Allah daya wannan mushrikai munafukai ne shi yasa Allah ya ce fama lakum fil munafiqina kaga sunan da sahabbai ke sabani shin munafukai ne ko ba munafukai ba wani hukunci ne a kansu Allah ya yanke hukuncin ya rada musu suna yace fama lakum fil munafiqina shin menene ya faru gare ku akan munafukai fi'ataini ay tafarraqu tafarraqtum fi'ataini har kuka rarrabu zuwa gida biyu menene abin da ya faru har kuka rabu gida biyu akan munafukai anan sai Allah yana woni yana jan kunnan sahabbai radiyallahu anhu akan me yasa akan wannan suka rabu gida biyu ka duba fa akan matsala ta fahimta da ijtihadi da kokarin kare addini kowa maslaha yake nema akan yan uwansa da yake fahimta ko akan wanda yake ga yan uwansa ne sun bar addini Allah yake jan kunnen sahabbai wa yake kurabu gida biyu har ku rika kake nace da juna to yau ne zaka ce akan musulmi tsakanin Muhammadu da Isa ko tsakanin Ibrahim da Musa ko tsakanin Ahmad da Abubakar ba sa magana da juna ba ma kawai sun yi kace na ce bane a'a ba sa magana da juna saboda shi wane ya ce yana jam'iyyar PDP wane ya ce yana APC akan wannan babu ga ji tsakanin su yanzu an kai matakin a da uwa ɗaya uba ɗaya ne amma saboda sabanin jam'iyya ta siyasa ba sa magana da juna ba sa yi wa juna sallama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sahabban fa duba girman matsala akan ijtihadi ne na kare addini suka yi kace nace da juna suka kara wa juna ilimi akan al'amarin addini ne wasu na ga ba yan uwansu uzuri wasu na ga babu uzuri kokarin ijtihadi dan kare addini kuma a maslahar addini a lokacin da ake cikin kunci kuma ba su daina magana da juna ba babu wanda ya kafa ta uwansa cikin bangare biyu da ke kace nace da juna duka ijtihadi ake amma Allah ya tace musu fama da kun fil munafiqina amma yau a garuruwan mu wani bayo wani magana saboda an samu sabanin jam'iyyar siyasa musulunci ne mutum yace ya ya zama ne tafi ya zama arni amma yau idan yana APC sai na ce na fita zai canja min sunana na matsayin musulmi idan ina pdp na ce na fita zai canja min sunan musulmi idan wani iya wata jam'iyya ya ji kamfin zai canja amma akan wannan al'amura da ba sa canja sunan mutum daga mumini zuwa musulmi ko daga musulmi zuwa munafiki ko zuwa ga kafiri sai ga musulmai suna da juna suna kace nace da juna wani bai magana da wani yau mafi girman gabar da ke tsakanin musulmai a Najeriya a arewacin Najeriya ta faru sanadin al'amarin siyasa ce gaba ta biyu mafi girma dalilin kwallon kafa bayan siyasa babu wata gaba da ta kai wannan wane iya Manchester United wane yana Manchester City wani yana arsenal wani yana chelsea wani na barcelona wani na real madrid wani na kaza kaza dalilin wannan ba sa magana da junansu gaba ɗaya sun yanke kauna gaba ɗaya shi ya riga ya ce idan ma ya kara masa magana allah ya isa me dalili saboda an ci cin kwallon kafan su da aka ci shi sai bai da shi dalilin wannan zolaya ɗin in ya kara masa magana allah ya isa jama'a mai za mu tsaya gaba ga allah wa fada gobe kiyama duka fa matsalar siyasa hali ne muna fahimtar cewa wannan bangaren mai yiwa ya wannan bangaren wannan bangaren muna ga fi dacewa da kaza babu laifi idan kana ga wani abu ya yafi dacewa tsakaninka da Allah ne ka tsaya gare shi wannan bai hana kuma wani dan uwanka da yake da wata manufa mai kyau a wani wuri ku yi mu'amala da shi saboda al'amarin da yake kowanne girma a duniya ya hada mu shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah waɗannan jam'iyyoyi na siyasa yaushe aka haife su ya'yan mu na cikin mu ma sun girme su mafiya yawa ya'yan da muka haifa wannan jam'iyyar gaba ɗaya fa ta farko an yi ta 1999 ne ta same ka da ka mai yiwa da furfurarka da 'ya'yanka da matanka kai magidanci ne ko kuka zauna ko ka haifar da ita mata suna wata bata wuce shekara goma ba wata bata wuce bakwai ba wata bata wuce shekara ɗaya ko biyu ba amma sai aka wayi gari musulmai sun raba kansu gida daban-daban babu wani abin da ke hada saboda shi ne yana pdp wane na apc a wannan hali manzon Allah ya ce idan suka yi kwana uku a hadisin bukhari masu irin wannan sifa ba sa magana da juna wanne ya ga wannan ya kauce masa wanne ya ga wannan ya kauce masa in suka mutu akan wannan hali ko masu huta masu wannan sifa hadisin muslim manzon Allah ce duk gafarar da Allah yake litinin da alhamis Allah ba zai gafarta musu ba mala'iku su ce ya Allah za a gafara musu sai a ah, da kaza sai sun yi sulhu ko sabanin ijtihadi ne na masabar malikiya da shafi'iya bai dace hana mu magana ba amma al'amari na al'amura na siyasa ko na kwallon kafa ya raba al'ummar musulmai ya wanzar da gaba har wani baya yau wani magana har wani tura a kashe wani har wani sa ayi wani sharri har wani sa ayi wake na kirkiran karya ba ta dan uwansa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jam'iyyun da akwai su ko babu su ba zai hana mu bauta Allah ba ba zai hana mu musulunci ba ba zai hana ai shugabanci ba don tun babu su ake shugabancin ai amma akan wannan al'amari sai a waye gari ba a magana da juna sahabbai fa kan matsalar ijtihadi ne Allah yace fa malakum fil fi fi'atayn nasiha ta ga musulmai shedan ya sa kana kallon kwallo ne kana buga kwallo ne kana gaba da uwanka akan kwallo ko kana gaba da shari wa dan uwanka akan siyasa ka gane mafi girman al'amari ya hada ku shine addinin musulunci ya yadda da Allah daya annabi manzon Allah ka yadda Allah daya annabi manzon Allah shi ke nan wajibi ne zama tsakanin ku akwai mu'amala akwai haƙƙi da kiyayewa dole mu yi wa juna sallama idan an yi wa juna rasuwa dole mu yi wa juna ta'aziyya idan juna an rasu dole mu je mu sallaci juna in akwai fursar wannan in juna babu lafiya dole mu je mu gaida yan uwanmu amma lokacin da muka hada waɗannan juna haƙoƙin da Allah ya tilasta samu ba wa junanmu saboda sabanin jam'iyyar siyasa to a nan siyasa ta zama halaka ba shirya ba a nan siyasa ta zama dalilin barin hanyar Allah ba taimakon hanyar Allah ba yau idan ka zauna a garin ku ka dauka mafi girman gabar da ake yi akan siyasa akan kwallon gafa amma daina yanzu gaba irin na zafin kai da ake yi da a kan fahimta masu addini wani ya daina wani magana saboda wani na rike hannu a sallah wani na sakewa a'a wani na sallama kaza wani na kaza duk wanne za a ga yayi sauki yanzu sai shi dan ya dauki hankalin mu kan al'amarin da ba dan addini aka gina ba sai dawo da gaban kar wannan kaga ai shi dan yayi nasara akan mu da mafi zafin kai shine akan fahimtar addini to ko da kuskure muka yi wannan ya fi alkhairi saboda addinin ya dame mu yasa muke zafin kai akan sa amma yanzu al'amarin ya koma zafin kan siyasa ne zafin kan kwallon kafa ne wannan sai ga al'amari a nan ya kare nasiha ta ga 'yan siyasa ga 'yan kwallo ga duk wata gaba sabanin gari ne ko sabanin kabila ne wannan gaba haramun ne matukar mun amince da Allah ne dole ba wa juna haƙoƙi mafhum tayyib don haka Allah ce a fi sai a ataini aiki ne firkataini ai firkatai firkataini wallahu Allah arkasahum Abdullahi ibn Abbas yace ai raddahum Allah ne ya mai da su munafikai bima kasabu ai li sababi ma kasabu saboda abin da suka aikata na munafurci sai Allah ya ba su komawa cikin wannan mai munafurcin saboda ko sun kaurace cewa manzon Allah ko kuma kasala da tsoron mutuwa ya hana su je su addinin Allah ko kuma suna so su amintar da bangarori biyu irin waɗannan ɗabi'un nasu sai Allah ya kaskantar da su ya ne da su mutanen da suka yi ridda saboda me saboda aikin da suka zaba wa kansu wanda yake bayyana wa dan adam na zaɓa wa kansa bata Allah bai ce musu ba sai ce wallahu arkasahu amma ne bima kasabu saboda aikin su ne jawo musu Shirya da bata duka kowa ke da ikon zabi wa hadainakum najdai turiduna an tahadu man aballalla Allah ya ce wa sahabbai masu imanin yanzu kuna nufin ku shiryar da wanda Allah ya fatar da shi sun riga sun bada sun bar hanya kace nace da kuke kuna ga suna da ikon shiryar da wanda Allah ya fatar da shi wannan yake bayyana mana imani da Allah idan kai yau babu tabbacin zaka tabbata akai sai ka nadu dan sai saboda shaidan ba zai barka ba wani na imani yau gobe bar imani yau wani bai da imani gobe ya imani sai yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu amanakum kar mu kuskura mu bata aikin mu Allah ya kare mu daga batin aiki wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila duk wanda Allah ya batar da shi saboda ne saboda abin da ya aikata wa kansa na bata falan tajida lahu ba za ka sama masa ba mai yiwa har abada sabila abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa da yace sabila ai hujjatan falan tajida lahu hujjatan har abada ba hujja da za ka ba ta gamsar da shi yanzu in ba haka ba ko babu aya babu hadisi ta za a yi hankalin mutum ya ce masa Allah biyu ne ko uku ko hudu ko biyar ko ba hujja mutum da iya fahimtar ba zai a ce Allah biyu ba ne saboda ba a taɓa yin mace ɗaya mazan cikin aka zauna lafiya ba kuma a yanzu da ake ciki ba a taɓa yin masu mulki biyu a gari ɗaya aka zauna lafiya ba yau tsautsayi ya faru gare ka haka kawai ka shiga rediyo ka bada sanarwa kai ne shugaban kasa ka biya za ka ne da mai malafa je ka faɗa haka sai ka rena kanka sai ka rena kanka ka je ka yi tsautsayi ko kuma ba ma nan baje ka ƙauyen ku mai yiwa kawai bai wuce mutum dubu ashirin ba haka kawai ka samu saukin sarkin gauya sai ka tara jama'a sai ka share wani ka sai yau ne mai sarki ka ga inda karfinsa zai kare ka ga inda karfinsa zai kare ko kuma bar wannan je ka gidan wani ya ta da sa ka shiga gidan ta ce ta suka ban waje iyali na ne ni nake mulkanta ni ne mijinta ba sai wani karamin yakin badaru ba to wannan fa jama'a a cikin al'amarin da ya shafe mu kenan mu gajiyayyu balle ga al'amarin da ya shafe Allah subhanahu wataala wai ka ce wai Allah biyu ne ko uku ko kuma wani ma dakikanci wai sai ce babu Allah wai Allah ba gaba ɗaya babu shi wai wai nothing exists except matter wai yanzu sai za a ce wai duniyar nan ce kanta don Allah masallacin ya yi kansa gidajen da ke abu nan sun yi kansu an taba samun yanzu wannan microphone ya yi kansa sai za a yi waɗannan ƙananan ababe ba sa yin kansu amma saboda renin wayo ka ce da sama da ƙasa da duk bishiyoyi da kogunan nan da duwatsu da komai da komai da wata da taurari da rana wai kowanne ita ta yi kanta ha da Allah akwai hankali a wannan ke sa Allah ya ce duk wanda Allah ya bata da shi falan tajida lahu sabila ai falan tajida lahu hujjatan in ba haka ba da ko babu aya babu hadisi ya dace hankalin mutum ya gaya masa tun da gidana sai da bashi da kasuwanci da rikici na gina ko ka gina ka to kuma ta za a yi sama ta gina kanta da kanta ka sai filin ya gina kansa mana kai da kanka da kake sama ta yi kanta sun sai fili ya gina maka gida ya zana plan din da kansa filin filin ya zama shi ne architect na kansa shi ne kwantiti surveyor na kansa shi ne komai na kansa kawai sai ka fada sai ka ce kun bai kun sai kasance ko amma tun da baka yi ba sai ka ne yin zane sai ka ne magina sai ka ci bashi sai ka gari rikicin kaza da kaza na aka gina gida amma sama kuma ta yi kanta kasa ta yi kanta amma gidanka kuma sai ka gina shi wannan yake bayyana maka bata idan mutum ya bata ba yadda ka iya da shi amma in ba haka ba wallahi mutum bai bukatan a bata lokaci da shi wajen gaya masa Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne kawai duba magana lauka na fihi ma'ani hatun illalla la fasadata da akwai wani Allah a cikin sammai da kasai ba Allah ba da sun lalace ko kuma wani ala abukum ala abin. ga wani bangare sai yarin da wani bangare wannan Allah ya ce a yi ruwa wannan ya ce ba za a yi ba idan Allah da ya ce a yi ruwa ya rinjaye ya sa a yi ruwa shi Allah da ya ce ba za a yi ba kuma sai tara karu sai a fara yaki amma tun da ka zo duniyan ba ta taba ga an yi rikici a kan sama da kasa ba komai a jiya kuma ai ka san Allah shi kadai ne wa da kula na ku bai da abokin tarayya Allah ya shirye da mu ya kare mu daga munafurci ya ba mu ikon haduwa akan gaskiya ya ba mu ikon kaucewa rarrabuwa akan duniya da sharholiya Allah ya kare mu daga dukkan abu na sharholiya da shedanci Allah ya sa mu wanye lafiya na'am ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا سنجبيجا lau takfuruna kama kafaru ina ma za ku kafurta kamar da suka kafurta watakunu da sawa'a da ku da su sai ku zama abu kwaya daya fala tattakhidhu minhum awliya kar ku rike wani a cikin su majibinci hatta yuhajiru har sai sun dawo inji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu fi sabilillah ay ila rasulillah har sai sun dawo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kaida ba zai yi a zamanin sahabbai zamanin manzon Allah ba ka ce za yi musulunci kuma ka guji manzon Allah ba zai yi ba shi Allah ya turo da addinin shi yayi wa ainihin wahayin Qur'ani shine annabin sabab amma kuma ka ce wai ka bar shi ko ka guje shi kuma ka ce za ka yi addinin Allah ya ce fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw in suka juya baya irin su abdullahi ibn ubay ibn salul ko waɗanda suka koma garin makka suka fasa hijira Allah ya ce fa khuduhum kuna iya kama su wa qutluhum kuna iya kashe su haitsu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira kar ku rike wani a cikin su a matsayin majibinci ko mataimaki matukar sun kaurace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu da ba ku rike wani a matsayin majibinci waddu law takfuruna kama kafaru na sawa waddu suna bege suwa na farko munafukai suna bege kullum burin munafuki shine a ce mai imani yayi ridda ya bar addinin musulunci munafuki bai da burin da ya wuce wannan haka ba su wa nasara ba su da buri a duniya da ya wuce mu yi ridda wadda kasirun min ahalin kitabi fardar ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واصبروا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره hmm. إن الله على كل شيء قدير الله يسي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا da yawa daga cikin ahalul kitabi al-yahudu wan nasara suna begen su mai da ku kafirai bayan kun yi imani Allah ya ce hasadan min inda an wannan hasada ne daga gare su ba wai don suna son ku bane a'a suna hasada da shiriyar da Allah ya baku wanda yake addinin yahudu ko nasara a zuciyarsa yana da yakinin addinin musulunci ne gaskiya musamman al-yahudu wannan nasu ya bayyana karara suna da yakinin musulunci gaskiya ne sun yi sun yi da sun gagara to suna bakin ciki su ga cikin halin shirya da kuke da Allah duba yadda addinin mu ke da tsari akwai abin da ke burge ka a wani addini wanda baya cikin addinin ka ba in kana da imani babu wani abin da ke burge ka a wani addini kuma bayan addinin ka amma shi yana da ababe da dama a cikin addinin ka da yake burge shi da sai ya bar nasa ya zo ya dauki naka a bangaren magana sai ya kwaikwaye ka a bangaren sa kaya sai ya kwaikwaye ka a a bangaren sarauta sai an kwaikwaye ka a bangaren mu'amala sai an kwaikwaye ku a bangaren abinci sai an kwaikwaya duk wani ababe na musulunci a hankali za a ga al-yahudu nasara na kwaikwayo saboda sun san mu muna da abin koya musu su ba su da abin da za su koya mana da haka Allah ya ce ɗabi'ar al ne wa nasara suna neman ku yi rija a nan kuma sai Allah ya ce ɗabi'ar munafukai ne to kaga mun samu uku ga yahudu ga nasara ga ayan nan ta bayyana munafukai su ma munafukai dalilin su malamai suka ce shin dalilin hasada ne irin na al-yahudu wan nasara hasada min inda yamu sun ko dalili ne bisa ga fahimtar sa'id ibn jubair Alayhi rahmatullah babban dalilin munafukai su ma hasada ne suke so ku bar musulunci saboda shugaban su gaba ne abdullahi ibn ubay ibn salul babban abun da ya fara sa yayi munafurci Shi ne manzon Allah sallallahu ya zo dalilin hijirarsa garin Madina sarauta da za a bashi bai yi ba a garin Madina ya gama kama gari ya kama kasa ana hidimar za a bashi sarauta za a bashi sarki zai zama his royal highness ana cikin shirye-shiryen wannan ba zamani kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina yana zuwa cikin takaitaccen lokaci sai mallake garin Madina sai zama kowa ya zama masa biyayya saboda nagarta dasa dabi'a tasa gaskiya tasa amana tasa uwa uba ga mu'jiza ta annabta da Allah subhanahu wataala ya baci Abdullahi ibn Ubay ibn Salul daga nan sai maganar sarauta ya lalace ana tunanin ba shi karamin sarki ko ga babban sarki yanzu abu sai lalace wannan takaicin sai ya ishe shi sai zama duk abin da annabi sallallahu sa a gaba zai yi shi kuma sai ya koma gefe ya raba wannan al'amarin duk abin da annabi zai yi na alkhairi sai ya raba in ya zo ga wanda a ce ya rasulullah ya rasulullah ya muhammad rasulullah in ya koma wajen mushrikai ko kuma munafukai ko kuma yahudawan madina sai ce doga kuna gari kun yi sace garin ku ba ko ya zuwa ya ta garin ga banu kai duka ga banu nadir ga banu kuraiza ko kuke da gari ba ko ya zo kuma yanzu ya ce yake mulkan nan har ya kai mataki na cewa wai tsakaninku da annabi shine san min kalbaka ya akuluka kai ne ka tiyar da karanka da ya ce ko sai ya cinye ka ya zo shi ba ko kare kun ba shi abinci yanzu ya cinye ku sai sifata a dan sanar da cewa shi kare ne zai yi kai addini ka koma ga annabinsa ba wannan fa shi yasa kullum ake ga wani lokaci kaman muna zurfafawa da tsananta a'a magana ɗaya ne wallahi ba zai ai addini na gaskiya ba bi manzon Allah ba sallallahu al'ada ba za ta kubutar da mu ba bid'a ba ta kubutar da mu shirka ba ta kubutar da mu wayen mu da ci gaban zamani babu abun da zai shirye da mu dole sai mun koma mun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi babu da ma kaurace masa yanzu da yanzu da annabi na raye za mu zo mu zauna nan sirgin na kuma majalisun na zauna me zai kawo nan na za mu gani in zo muku bi ai sun za mu koma mu zauna mu kwashi falala amma babu da zai to amma baya nan me ya sauran mana sai sa dole mu bi su wadannan ba sun zama munafikai ne saboda sun yi tsayawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaya da dai sun yi sai su ce suna musulunci amma sun yi da musulunci amma ba a yi wa annabi biyayya wannan kuma ba zai yi addini ba ba yadda za a yi kai addini da haka Allah ya ci kan shata ya yi wata waka wai na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu lahirar mu har a nan duniya mu dai tsaya ga annabi muhammadu ya ce wanda ya tsaya ga annabi muhammadu ba shi tabewa a nan duniya ba shi tabewa har a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu mu dai mun tsaya ga annabi muhammadu wanda allah ya ba shi dukiya ga makka nan ya gano manzo ga madina nan ya gano manzo mu dai tsaya ga annabi muhammadu ya ce mu dai mun tsaya ga annabi muhammadu to mu ma haka ne mun tsaya ga annabi muhammadu duk abin da annabi faɗa wannan shine hanyar tsira yace wanda ya tsaya ga annabi muhammadu ba su taɓewa a nan duniya ba su taɓewa har a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu jama'a akwai ilimi ko babu musulunci addinin adalci ne wanzu Allah mawaki ne waka ya ce afdalu kalimatin kala a shair shine ala kullu shay'in ma qala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilun annabi ya ce mafi ingancin kalma da mawaki ya fada annabi na kwatin mawaki a magana shine mawakin da yake cewa mai kowane abu koma bayan Allah bata ne duk abin da ya raba ka da Allah zama bata kuma dukkan ni'ima a duniya ba makawa akwai ran za ta gushe akwai ran da za a wayi gari babu ita mafhum sai to za ka mu mun tsaya ga annabi Muhammadu to wannan shine addini ka tsaya ga annabi Muhammadu a rayuwarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka Allah yake cewa suna begen ku kafirta kamar da suka kafirta fala tattakhidu minhum awliya kar ku rike wani a cikin su majibin ji hatta yuhajiru fi sabilillah ai har hatta yarji'u har sai sun dawo ila rasulillah zuwa ga manzon Allah dole su dawo gindin sa fa in wallau in sun juya da baya suka koma cikin gafure suka ce dan suka raba fa khuduhum kuna iya kama su wa qutluhum kuna iya halaka su haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su Allah yace wala tattakhidhu minhum waliya kar ku rike wani majibinci a cikin su wala nasira kuma kar ku rike wani mataimaki kalmar fala tattakhidhu minhum waliya kar ku rike wani majibinci a cikin su nan na dacewa da ko suratul anfal cewa malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru fi sabilillah ba ku da wani haƙƙi ba su da ba ku da ikon jibintar ba ku dama ku dauke su a matsayin waɗanda kuke kauda sai sun dawo zuwa ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sun dawo zuwa gare shi sun masa biyayya sau da kafa wannan shine abin da ke zama wajibi a kansu na إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاهل أو جاءوكم حفرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله يتعي إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق sai dai an toge waɗanda suke saduwa zuwa ga wasu mutane da tsakaninku da mutanen akwai wani alkawari au ja'ukum ko wanda suka zo gare ku hafizat suduruhum Kira su sun yi kunci ai yuqatilukum da su yaƙe ku aw yuqatilu qaumahum ko su yaƙi mutanensu ba su yaƙin ku ba su yaƙin mutanensu walau sha na la sallatahum alaikum da Allah ya zo da ya taimaki kafirai akan ku ko munafikai falaqatalukum da sun yaƙe ku sun yi nasara fa ini tazalukum idan suka nisance ku ba sa cutar da ku falan yuqatilukum sannan kuma ba su yaƙe ku ba wa alkau ilaykum salama suka kuma nemi sulhu tsakaninku da su fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila anan Allah bai dora muku wani abu na ku yake su babu yake tsakaninku da su illal ladina yasiluna ila qaumin sai dai banda waɗanda illa anan istisna ne sai aka toge banda waɗanda a nan malamai suka ce ba ana togewa da magana ta karshe ba ne ba ana toge wala tatta su domin hun waliyan wala nasira ba ne a'a togewan wa filukum haizu wajadtumuhum ne ne sai illal ladina yasiluna ila qaumi wato an ba ku ikon ku kama su ku kashe a duk inda kuka same su amma illal ladina yasiluna sai dai banda waɗanda suke saduwa ila qaumin zuwa ga wasu mutane bainakum wa bainakum misa mutanen da tsakanin akwai sulhu kafirai ne amma kun yi sulhu da su wannan akwai ɗaya daga cikin sunansa hilal ibn umayr ya zo wajen manzon Allah ya ce ina so mu yi sulhun zaman lafiya da kai manzon Allah ni na yi alƙawarin ba zan taimake ka ba a rayuwa kuma ba zan taimaki mutum ɗaya a duniya mai yakar ka ba ba zan yaƙe ka ba ba zan taimaki mai yakar ka ba kuma ni ba zan taimake ka ba ba zan cutar da kai ba zan taimake ka ba sulhun kenan manzon Allah ya ce na amince masa a kan haka sai je ka yaƙi a kan ba ruwan sa ba zai taimake ka ba in annabi zai je yake ka ba ruwan sai ce mu muna so mu zama ba ma taimakon abokanan gaban ku akan ku ba ma taimakon ku akan sunan sa hilal ibn umayr sai annabi ya ce a lokacin to an amince masa to akwai iya da yan uwa da yake kuma iya da talakawa sai zama hukuncin alkawari da ya da manzon Allah talakawa sun ci albarkacin wannan to shine Allah ya ce illal ladina yasiduna ila qaumin sai dai banda wanda suke saduwa ga wasu mutane su ne talakawa da ke saduwa ga irin Hilal ibn Umayr baina kuma baina kun misaq wanda tsakaninku da iyayen gidansu akwai alkawari wannan ba za ku yake su ba au bai au ja'ukum ko kuma wanda suka zo kai tsaye gare ku ba wai 'yan wasu suka zo ba hasirat sudurukum kira za su sun yi kunci ayyuka tilukum da su yake ku asali shine kadi hasirat sudurukum amma saboda balagan ƙur'ani ta ki dauke kadidan hakika zukatansu zuwa sun yi kunci da ba za su iya yakan ku ba da yuqatilu qawmahum ko ba za su yaƙi mutanensu ba kala biyu ko suna karkashin wanda kuka yi ainihin eh, treaty na zaman lafiya da su ko kuma su da kansu suka zo ka bagare ku da cewa ba za mu yaƙe ku ba ba za mu yaki mai yakan ku ba walau sha na sallata hum alaikum Allah ya ce da ya so da ma abokanan gaba sun yi nasara a kanku? fa da ta lukum da sun yaƙe su fa ilai ta zalukum duk waɗanda suka rabu da ku suka nisanci cutar da ku fa lam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa an alqaw kuma salama suka nemi ayi sulhu da su fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah bai dora muku wani abu na ku je ku yaƙi da su ba ruwan ku da su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما يجب بالله التوفيق الحمد لله kun saurari fassarar karatun alkur'ani mai girma daga bakin shek dr isa alifan tami wanda kamfanin gerawa oil mills nigeria limited suka ɗauki nauyin kamuku shi da fatan allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi aliyu sufiya na alasan nake cewa mu kasance da ku gobe domin jin ci gaban karatun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu